واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن تبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tun kaso kato tampille do hillo hijira ujina do kamano asiro tampille do kamu allah subhanahu wa ta'ala ti wallahi yagaru kubenu ya isna kunga jigidun kutini min almahid galli hilisunga min nisaikum galli aga yagarunga yagaru kube ga jigidun kuti hilisunga galli aga yagarunga in irtabtum gelli aga kungana sikka faciddatuhunna yagaruku iddanga gelli dii wara talatatu ashhur kenni kasu sikkiyai wallai ado yagaruku benugaga lam yaxidna ikunga igama hilisu tugunnaku sabudangani ima hilisu ngari kun kakinanun dii wara i danni manimeya kasu sikki wa ulatul ahmali nugunta dunkonu gelli yagarundi ajaluhunna ikuncatenga an yadana hamlahunna ini nogonga ina kenteri anya kina walle kita anya kina nkalle ikuncatenni ka isi danni kannanga ina nogonga ina kenteri ومن يتق الله الله سبحانه وتعالى في يم بغنا كانوا عليه يجعل الله سبحانه وتعالى ونيغون دينيه lahu ken kamandangani min amrih gelli ahincanenga yusra neweya hisugara lasami tunkanga newe ñana adangani kempi nogondi idan hananni kannanga aya kemme di yagaru kube iga jigidin kuti gellaga kunyagarundi hilisunga nantintaga hilisungalla ini irtabitum iskalu hanan paytene kenya tafsir ndanon tagandi hillo hanangumonti anani aga gana sikka i horendi masalan an ga nyini agare gwano sasa akaso hore ke kebe ga bakai on ta hili hilisum pore an ma hili hilisum pore he hore ke kanya gambo kamma itannanya kanya ay dalle kannanga kinanga na wara kalsik hillandu gumunti inor tabetum gelle aga ku ngana sikka i dan sebanandi yali wa hilisum alli meta hilisum alli kambiranga i dan ka kaga ya kalsik وهكذا مذهب الحنابلة ikunti digirin kuten munni kannanga yagaren maga na sana tankarage sine iti yagaren ana kine tankarage sine fil ghaliba antaka hilisunganna walakin horawangalla tankarage hallemme amma madhab alhanabila ikunda kannanya unga kenni tankarage sine nga kinye tanni akinye digirin kuten pagatinga walakin onati hosahantenni kannanga kebe ngale kute nga. awanyana tankaraga tine kammu ñimme hoada hilusunalla tankaraga tine kammundi haga tusu aga sabati nanti ke har kan jibdun kuti nanti daga hilusungalla anyame warna allah subhanahu wa ta'ala tankarage tine kono de ama ran ko ama kammun ko ama ga ga idan yagarenga jibdun kuti hagati su kinan ngana wara ay dalli kannan ga ya qawsiki warne atanta ga idan eh, hilisun alla aro kubenu gaga igalloga imahili sungari hana masalan yagarenga sino kabi sino ta tamme ahili sungalla ko nogoni amma kangureranga segu nyerunu itanta hili sungalla ke nogoni idan hube katina gana wara ken pakatinga agaga idanni kannan kagaya kenni kasu sikkiyayi ko gigirin kuti yagaren mogo sikkandinni kannanga ayate nogondi nugunte yakar nugunten kaga akina gana wara ay danni kannanga ani nogonteri mana antare wa hakaza jalli garu nugunten kina gana karaga anogo ay danti mandende kanna ngana nogo keteri antare idan kebe hakana tay kanu ndigamenga de walakin o hay sagane kata dingira nyugoyi hananni kannanga onati asnafu lmutajad ya none yagaru benuga idda nyana yagaru benuga idda nyana fahunna ala sabili lijmal sittun ikunga kahumayin killen kamma yagaru tummi kunyana idda ñana amma yagarin nga kenta idda o oda ken ko kenni kannanga keɓe kinen da tammallaga datta hunde ñan kama garota dawara iddanta ke kamma kunatanga yallina ken konni ken buga nogondi idan yagaru ɓenuga idda nyana sawana anya tinan kalle anya warandew yagaru tummi kunyana idda ñana wa hakaza ihananni kannanga alhamil nugunte yagar nugunte yagar nugunte kina ngana wara ay dalli kannan kagaya ani dogonte wa hakada soren takenni warna anya wa ulatul ahmal ajaluhunna yada'na hamlahunna idan kina ngana wara bane anyama magan tare hakatin bane iddan nogonyadi agana tare hakatin be ay danyameren hillandin ni kannanga yagarebe kinaga fati kinenga kara yala aga iddan ni kannanga to anon tagandi hilloy wa hakada ali ibn abbas ka kebe kamma e kunti iddan po gille ana kenya nya anani terenki na fati nanu gunten to iddan po gille ana kenya nya gello gana tun nogo kya haga tingillenni ana kenya gello oganati ayi kasukunagati biton tammi kenya gillenni ana kenya ikun maga sasanani kinen fati kennani yagaren nogonga kasu segundinga yagarun pankantarne kannanga kasu kabundi walakin ara dangini kenyimmei nogonga ñana kattama sino nagatimmeya walla hubega ken kammundi walakin aglabiyanni kannanga kenni kasu kabiyai iti kinangana fati sasa kenna yagaren nogonga kasu segiyam sasa oganatu onan di katta hillo kaya. mana ana kasun nagati bito tamminya ado ana nogo ke terenga ana kenya ni danga sasa owanini kasku nagatiro bito tammi kenya gilleni warni anda sare sasa kasu kabundi nyanogondi sasa kina fata lemewe kasoma kasoro honni aygara kenya nya iddandi ikunti yere ana kannan kanyana iddanga ana kasun na gatudo bito tambe wutu anta nogo ke sare nga anta ke mutu hidaya gella gana ni gaga nogon tere nga kenya gani idda kille nga awa kenya wutu masalan kina nga patina ha timbe ya garenga anogon na kasu hillaya fil ghalib ya garum kan kan cara ne kasu kabiyani sasa aku tan ko mani me ya tummu nyo kasu nyeri fil be aranya na humu ni ken aranya na do gono dinan ta ken me ka fil galibi aku tan to ko man me sa sasa ogana ta na kinan kan de idanya nya na kasuna ka sido bi to tan nya nya ogana ti ke bana gelle alla na ra kutu nan ta sarre kasu kabun dinya di ana man me nya kasunya ra ga to ko kenye iti yara awa idanya na ti kan nan do ko ke wa do hada idan iko hanan gumun daga do kan nan ikona hainya nugunte sasa kina fati yara kannan ni idda gillenga gelli nogo kaga ni idda gillenga ona tana nogo kenya gella ganai khasun na khati biton tam bikenya dan gila nogo ke ona tana khasun na khati ro biton tam minya digam pillandi kuntila onta haindi ni kata ho hoy an tan ken nogon ken nyaga no anu gunta nyaga nai dan nan tare akadi ikunti sugaya islamiyya ida dallo mutukenga kenga a sare kinen faten palle tuuru dan tantoy farenda ñamara ñahi kine ngana fati sasa kun anani yagare ke anugunte ñani kinen fati kinen fati misale sasa megen naga ton pakatinga sasa yagaren wa wago hada nyang ñanki hanawa ama yanki hana de me yagare ke idan ñeme parce que kinenga fatina agatimbe kenda ñanugunte ñani sasa kinen fati halla nya min tun tammi nya tangaraga min tewa nya bito hillo nya kaso nya kaso hillo akan ko ni dan ni kan nga kinen fati nogon nan teri tanni agara nogon tara tu uru hilla kinen fati an pallai dan nyame uru tikya ga nai dan nyame kaso nya ga ni agara hari tina imya nya na to kama ta rai dan ni kan nga ani nogon te wa haka hakada kedigam pillan dikan wa fahan tenga ya gara kina gana fati ay danni kannanga ani nogontere agana sare tanni a ñeme idda ñeme nonga ago kinanga na wara gaga agana sare tanni idda ñeme nonga nka antanke agama sare a ña kinen fata a ña kinen da wara idda ma ñeme ana idda nogoñe walakin kan nogogana idda ñemana anani sasa kundu serenga afati ni yaken nogonten togo onati sartunu hilli hananni kannanga agallen meke na hakatin banani hadamaren tagen cewran bangadi mana tanun do kittum bugai in kollon bugai wa hakada kundi menu sasa hadamaren cewran bugai hara gana yonki ngaba huta anogoni agana ke sara su iddanyeme amma gana horon kunturo ga walla gana tin kuntur no ma hadamaren cewran mabugadi iddan tanyeme ne tike sarenga an yatabayyana fihi khulqu al-insan hada maran taga kenya banga no gon sabti hanan nikaya wana rangi ni hoki na na fat sata no gon ni qaswai bito ni siki ana ko santa ka trondin dite idan kembe ha kana kenga hada maran chora mabugadi warno oda ko ni hada maran chora lono sarrem mendim fil ghalib tankabe bito amma ajongane kanna tanke gado bitabare kata tankabe bitoi walakin ka be goni tewran ne tan kabe bitwa idan hada maran tewran ga di tanum nga kumbugo kittu nga kumbugo ka famma di qiru qiru nga rabu ga dona ti ha diga men ta qiru kiru kamma ma hada maran tewran jambu ga danga danga ranga tunu kebe akene ke ke kenna hada maran menye har yonki nga di farti hanan ke ya kudo na hore duron jugu kenna bugadi qur'an na cin kuntur mu kaga anda turon ditiken hada maran tewran nga mabanga kebe di kenna buga nogondi hillandinni nga gelle sartunu nogondi anyi kebe gani lemmekeya aga dambintohini katta habenga mana ananyi sariyangada koy nanti hurekerenmeñen sariyangana koy nanti hure lemme hay danta ñameneti kenga masalan sasa anani sasa kebe hayga pati lemine ñen warni sariyangumunda koy ti lemine suunga sino tammureranga kellanta nogotaxunu yagare arawa yagaren kappalle maxun wa hakaza arawa manini ga yagarenna dagammen kita ke ñimena dagammen kita awunga sino tammure ke sura gemme wa hakaza igumpaju surono yagarenga mais aranta nogotaxunu yagare antanka awunga makine sino tammiya idan iti hananni kannanga ona hay est ce que kiinete unkine sino tammiya aga tiyo sino tan mona tara no gonta huni agare are menyen nka amma gella gane kinon ngonga sino tan nurera ona tike tare me warni sino tan nurera kellan tan no gonta huni agare wa hakada hillandin kannan kagaya ona hain dikata ata gonga ya suhuwa suhu kebera ga no gonta huni agare wa masana gane sa da zakrin te mana igwa gonta igwa gunkutun tenyen kenna nogon taxune nga kammo masala anayi sere anayi gwaxun kutunteña i gwaxunte na few few ken ñakkenganati i ni are mehedi remmeheti tan an nuxunte hede nka an fa ba mundu ke remmeheti warni i gwaxunta te amma gellagane na mu lemu kuyli ku kuyli kunñaga no ken war noxondi wadi hoadi kulla goini ara noxon taxune axarenga ara na ñara honnena kutida sunta kuteni ken na noxon taxune nga nka arabu ngatin kebe dangani almamsuhu kebe zakiri cuko mancenga kuti bakanonga agana kine ke gana kenye aya na ari nan tikanu kuntenya no watin le mehdi warna wonni mani suhu be gan no gonta kunu na garenga kine no wa hakada o wa haindi ne gadi nan tikebe hay kenake ya gelli yagunna tahi nallawara yagaren carenga yala mi baka hanawa masalan da terega yagaren mallaga agara garen tammallaga kasu sikki wala kasu na kata kaman fati garen tike nukunte nyen onta tina nukunte hede kasu karaganda da lemmen tara amma tinga kasu tummi wati nu huren lemme tike warni nogon polo genni kannan kaga ya kenni kasu tummi ay wado hada warni allah subhanahu wa ta'ala ti wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra yagaren nan nogon mutu ada ga lemmen pata su ko man tan man me tanji ka kaso ati wal walidatu yurda'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a idan sugunda ga gun ka ga yagaren nan lemmen sugunde awati man tan kan nan sino hilli sino la ga me tampille ro kasuna ga o wana tampille ro na ga bugu tanji ka kaso da ku tan to ko ma mani me ya kastum idan kabe hakane ko na ti hurelle mehdi agana saranda bire de masala narawa sarna kasu karagandi di a surondindi ta yalleminen ta birene kerawa ñana mais onati anda bireya parce que lemme kasu ñurera ngaranta birene nogon nan teri nogo be bire nga ñana halle kasu meani kempolo xeng masalan sererawa ñana de agana ñaki kasu naxatandi kinen fati kasu karagandi yagaren cirondindi ti lemme ngan xa lemme mabire ke sasa hada maran tawra bangal lemme tadi naam ya garen ni danyame parce que lemme mabre amma lemme ngana bire ga lemme ka sare ka karagan din no gonya di keran ta nyor nay o wati ni la anyi damma nyama asuna abdu do kam mikenya dabar na sabunya kannan kaga ya ken lemme ta dambin to ni kata kinenga aga nya gam pa bire adam min to ni kata warni lemme la wasar ne ken no gonda ta bire na na tron din ni ta sere la wasron din tillemme kan anta ne nantan kaga bire lemmeranta ne kebe garo ga aga mi baga lemme bira da ada mi nyano nogondiya idan parti e ni goya lemme ta nogonga tagandini katta sikkoay awa nogenni kannan kakay e kastummi walakin ken noku be hay kene kay anga sorogonungalla maali asaf iya kenna sare kundu na sare kasu ñerundenga sasa anati tika ga giri nga ta ka sunyarundi nya kana ka onati oh, nga nyana no gobe ala qastum yani lemme la wa qastum nyana no gonda na tara na bira ala me qastum ure ranya ranta nyana an li an ka sunyarundi nya ha kana ka ya kam no wa nan kan ngati ni tike ta lemme ti ni ta tare ka sunyarundi nga soron kite tare ka sunyarundi nga ibre wa da no gon polo ganni kenye ke kebe ha kana ke fil ghalib an gabana soron kita kube hunna girterranga jongendi lemu nga ma lemu nga na sar kasu nyaru ne fil qalib iho gabe dina yire mehdi warna sar kasu nyariya do ken tabuda kita na iro kita ngana rika tanke nganke na maka na hay wa do hada maka jaw nan kita anke nan painda hana hanan na ke hay ko aya kenga anyiga sia adi ya kenga jamane tanani ke jamane hedi akelli asa ya kan tare kasu ndinga aranga tare ka sunyor ni ngame ma ko men jangu jangri ti ko ti ke to me warna an kelle ta za ka sunyor ni nya ha tan tare kan no ndo me di ke ay ma di timma hi ke ko ni de kan ire ma nya tare ore me di ida kya dir ndaw ma garno ti ne pam pa krende ma kina na tikki nan tille men petire me kina ke din telfo jamane ke ga jamane ke kina din telfo aga din telfo awanti salam ko ni gara sabatin din lemmen laga birene hakke be ken naga na kastu minya no gondia an ken kata alle an kasu nyerundi nya hay ya ala dalila tanam ma anon nga hube ga ko ni nan talle me wa ma kasu kunyerni jaten banan ati dalila sunti ma kanonga nga aga jange kasu kunyerni iya ka gallina tere tuhuman ta kamma iya ka gallina tere sikkan ta kamma iya ka ire ma sikka ho wanda minna ngare amma men jangunya dina ka diga me ko ni dangan tan yontu ko sari sariya tanonga sari an ngana men jangu ko sa sa tanche genja ne nyam baka kuntu a tanche genja ne nyam baka kuntu su ko mantende parce que dalla sunti kum maka ta sare ka sunyo ndi ngatanni tanche genja ne nyam baka kundi an kan nyim ma abe ga ti sa sa men petal men sari an di andu ngene a sa sa hibane anna dungalle men yani walla tanga anna talle men anna to ko ken kamma ando yagaren na me langa lemmen tagarona an keyinde an ti ye lemmen ga sembene ima na ya kun ta kana ga abada ina ce inatte dangane allianu langandi lemmagu amma ngaro sonu kan kallan do waka inda nyana tilangeren me diga jira ne ti an ga serenda ni langare me mana manda no ha ben ti ke no ti da me nan jan kay men ka to gondi langeren me wala dul'an li'an walakin ku ke ti kan di buroma diga buru buru buru buru nya kene ken nganonga idan nta ki pai kene nga na diga me ko diga me temali ngada ngani ada telepon kutu ada kasutan tantonya amin kiri ngati hinga dalla ay meda to ngari kem palla na ga tagen kelle nanti jangkan na to ngunya ko ni ngara diga me ko bo hinga igara ta ki me lemme ta ari ta mi ayi ya wanda ya gon tu bane tanu on ta kita ga ken ke hara ga ma nya bane woni dare an ki ta koni ke kan ga hube konna ga dangan to kan ta wura ki ta ngana ranga batte ni ma ko san daga jaw mo koy godi ki tan pa dare an dare ti kammo ko idan no gon po ren ni kan nga qattu mi lemme ga birana ke be halle fil ghalib awa gun tan ni kan nga mana mazor ta ke be ga ngaba kan walakin aw gabendi kannanga madhabul hanabila kunti sino nagat lemma nga sino nagat nyana man nogon onati ho san ni kebe la hadda li aktharihi kam panda nogon polo do aho doga kam panga kenna qastum hube gani mazor tan kaga kenna kasu kabe amma ho san tan nan tin nogon ta dangiri kedi la la la antanonga madhabul hanabila na qasino nagat yakon wa hakada toron ta re sino nagat bira halle torontare sino nagati iwa konni men nanta gonundi kambo ñimmiardi sino nagatun koni wa hakaza imma ko kubenu ga dangi tuano goruku honu yidi kuncare ida sino nagati ma sino sikimenya wa hakaza honu ano ngogani togon ko be suitu kunyu gonu da sino hilli ñima no gon so ni gontin kanna no ko sagunte nyawa alhamdulillah ima no gon do goni aha kempa no ko sagun so ni konna no ko sagunte mba idan kempanta nogon po gaben ida ga be hatene ke gello ga da ke tu sasa an kan daga terranga kastam mundi nga sasa kundu anya kancare walla kanga tine do anya kancare anna hayna anga gilluno hakati mbet kan nogon yen hana kaskawo ga ba di ndarga anayi nogo sagunta nya haya kenga ya garenga na sare ana utan ta katire mehe ke suni sare an to ambala gonyo ona hayne andaga halle ka sabati nan nogon gontai parce que ay gonu ngadi gana daga to ya garan tirnina anda la da ngari wa ya garan ngana ti ma la da ngarta anyame anda la da ngari wa ima la da ngari anda kinye kasudan tan to ya gare ke gana ti yana ko iken no gonya giya de a sino kasuma ni me sasa ken nganya ngama bangewa ona tin no sa unta nyana anda ya ganya murnu surta alhamdulillah lenki yokun ngo maga do toron kanu nga kube ga cekin de nyana no gonga no maga ntana watini batten do batte to kan cabuda maga jaw nan tallen me tallen me na sabu nyama nan pa ngara tere bugan dan dambe nogon ananya dambe nyugan wa haka dan na bugan dan kay nogon de am pa ngara nya dambin tange na bada bada bada dambin tange on ta ka to ka dambin ko ni kata no kubeya saga kam pallam pa ngara mamme gendi kadi ya ga non dangan hubbe no kan kawan manya gidan kam pallan di me gendi to kan ta bu o ga indina sir sir sir anna ta dan ga sikin nan dillen me dillen me nan na ya gemu idan onat ken maniya nogon pologe ada ho na naganduganke ada ho gabe ho gabe ken kempanta ken wa hakada kebe hakene ke ka watini ni ummu ummul ijjat nugunte idda iddatul hamil ka watini ni ummu ummul ijjat idda ta warni ho wa wagani idda akenya na suko mantenya mana warandenya gani awanya mana kinan kalle nyagani ka awanya mana ho wa wagani idda gana ra no gonda awanya mana bakanonga idan ho hanan pay kana kai dagilo ndenya na ga kamma kina ngane ya kengara ay ganne kanna nanu gunta nya kana ni do onte gelli kina ngana fatiha ni ya ken ka ga to anu gunta nya kana ay danni kanna nga ani no onte ra ga no onte ri tan ni danya me bakano nga mana anda sare hillandin ni kanna nga gelli danundi المتوفى عنها min من غير حمل منه sa إساسا سري أفادي nkaga pati adi yakken togo aranyana yagarin bane hillo sikko naga meya nka yagare ke nugunte he kano danga yagare nugunte ngane amma sasa ke patiya ayakke ke nugunte heti sasa onati keɓe hay kene ke yagarunga tagandini hillo yere anani kinande yagare ke tammallaga arotay hillandi ada tamma ñaraga tahunne ña amarotay onati kusuka humantendi iddanni kannan kaxa yanuguntegayti kassunaxati aɗo bito tammi hoore kassunaxati aɗo bito tammi والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة شهر وعشرا إذا قصنا أتارو بتوتم أنا يساسا na يهكذا كبوتين ينانكن دتهن يهي hara gama ladan ngariya am marota imme hana buccin nanya ni an tan ka yago tappenga nyanga na pati danganonga idanganonga warno ken kagadi idanga kamma ken kawa dangani yagare be kaga allo te kagadi wa hakaza an fati na ga togo agaga arno iddandi arno ken kanu gondi nka hoye mani mani kasuna ga tado bito tam gella ganai ko men nya ganai kembrenga iti kasu hilli ado bito kare karaga ay gonunta asuko man tenne bananye ala kulli hal qasu li ado bito karam idan yere be hakene kaya hande nan kawa nyana yere siri siri dingra ka dan nan allia anan serenga na pa ta ta kondo ada yare go tamalla ga kenga kandinonga mana ka ananya ntika temme dawa iha bankandinonga ken tarno idan antanno kayndi kenni futunde ñayi antanke yaku tappen koni gaña al ijabu wal qabul yakungatta hinandugu tatanni arono kendi awa hakada iddanga kamma kasuna kata do bitotami anda ngari waranden karanga angana waranga barote iddan tainon wado hada waranden karanya ganai iddan tainon wa hakada hutten karanya ganai gella ganani aga da hutten pakken koni anga hutten takanden kinne gella gana aga ma hutte koni kaga anga wokinne sai kuma gana anga an cem pakke sai kuma ga hetanga an kaga cem pakke wa wado hada amma idan ta yere nga pew pew pew pew amma hube gari kinan kalle nga iddan yana kenga sawani allo ta yu amma rota iddan yana nonga wa hakada iddan jongene kambire yala ndakini ya garenga kota mbiya makinen fati kota masalan terego awa jamane yugoi afati nonga yakken koni ga mukunan tiki na fati sasa kausi kandinga timme kota mbiyani sasa otina sasa iddan kuttan to amma ka kasoro bito tammiya motina ato amma ka kasuna ka tido bito tammiya onati idan kuttan to kasoro bito tammi iddan jogene kanna nga kine fati kota kibare nga kinyanka nga kota mbe anta jogene kenga wado hada idan tan wasan tanga tano ndiga mun no gon iddan jogene kine fati nya kibare kinyampe wa hakada idda tebe hakene ya. o kusoni kan kannenna ken kelli hurjanni arabun kannennati al ihdad yagarengane hurjan nogoni mana kinengana patina togo kebe gani yamban yamban pongana ken cukohumanten tokononga ho yamban pa ken cukohumanten tokononga anta kalirono duya kitirangodu dorommanu ho yamban po timalinge iran cenu ana ken cukohumanten tokononga antankaga hurjo nogoni hurjo ngana timme kotanɓe a ñeme ken giriba ka men amma na ko hurjo ta a nogonda anta kes komanten dabarni walakin yagaringa ɓe anonga sasa intaxa dungene kinankan len purjo intaxa dungene kenga anga ngallani togo ken nogondi mogon dambinne sugallingi dangani na ko ni dangani tini yonkillungu ñañana ti junubu ngan makan de warni am fay gara ho da bari wa hakada ne garan togo hurjo ke nogondi kengani kinan kalle idanga hinenga n'a togo kompo ɓeede a tokoyerenye anta bakkanonga maganta lenjuru bangante dangani ko ana ñiyugu ñandagana kena inonga walla sere kallano ñandagana katta inonga aha walla kengahe kinengara kansiɓe tuga kenyañeme hoga sanagantaganonga idan na kembirenga awailene nangirnonga nandaga dingiratanayo amma kiyen dagi ha junuma anai ta ga ko karam mo nyani dingira nyugo ya ke ya awa daga karam karangunde ke awarni walla na nagunge anamaga awa daga ni na golle ke awarni walla kan ga kangaye gonñallakaygo anamaga awa daga na ken da bara awarni me tuzuru hurjom ki kiitangani keɓe kenñana kamma nukuncu kawmante nanti gongara kana golliranga wallingara ke annan parenna ñakundula parce que agama daga kenñe kona birande warni na ga fati tan na an kenya menonga ana faxan taxa kinen nabureni warni tenna tiyala duran yirame wa duran yirame tay irame be ga tiram parampare wa ho kulle nan ho ho binne nan girni mana na mana sokin kai mana ho bulan mana ho ho ho ya gare la waron din amma ma ni ram parampare oku o ku banga ko anda nya forte nga ho binne nga alle silin ta amma nya ho yambang alle tanni wa hakada ko bito kunyari be gano ti koy bito nyere awa ha hina ngana di suna me kay no kubane iga hinu gono dabar barne leslin ta kenga tariyan wa haka da hakada kayda be hakada be qasna atro bito ta mi mikan ne we nyai salama gon ne we jahila gon pati ga yagare nya kina nda pati sina ala kenya nya na hurjonga ken no gonda anta yankini anta jime mena duya hilisum pore kedo ho ndam minne ado kan cuti men na doa ay men ki hata nyankini iram kan to nyane islama ho nda ngan nyira mun nyankina ngai anyira iran ken na ngi rondi me anta iran param pare rondi na ngai iran ken na londi na nyi mewa kini angan du senon din gaga me anta iram param pare rondi ra um pa tinga anta kan ta yankin tano na hun tano ho on tano ando me gani anta hunu minna ina ko mpe ma kan te wa ina anta hunu kenya no gondi amma silama hun ken da ko nan tikki nan ga pati nan to ko be de an kina gara kompe ke be kina nan to ko kenyen ma jahila hun pati ro kompe ma yang kan ta ni nan ngara an anga tina na ken ka so no nga ken to ra di ken ti kimbala ko ken time di no nga an yin mati min tam paten to ran tengan kamma anga na tina ngana me ko tam ga ne baka go nun na daba cinni ma gorti ya ran ni ran kampa ko konko ken ma wa hakada kam palle ina taba guro nyigo tuna tine inda taba guro ke kina anda bu kom kan nu kubeta na kenje di tan mure ni kannanga kese din de kebe ha kene ke kene ngani ma ga mogombe igara tina ke banya idanga ne ma ga dinan ta kese din de mana igara tora be ngari tina ke no gondi tina ke be yankin mara o da ji batan di dingara bane nga nanti ke taba guro ke din de ke kanya ne da ngani dinan ta eh, mana igara tina ke banya idake kanya ne wida dinan ta ke taba guro se din de nga mana nanti kontante ñani te ñanati xibara ke ma bitte silamin cari andina ke buguno nanti kinenga pati nan to togonu kuɓe kompe ɓe dan nayreñe wa hakada ha juganaranga daga bakkanandagan junun kawaya wa hakada anga yankini di an kakadi anga dusenondini ma mu do hoynu anta kunkoni rondini sare alli na ken pallay nan nanti kasuna atido bito tammani warno ogana hay sinan jatendi sinan tagandi sikkanni mani meya kasuna ati tamure hillo an gana taxandi sikkoya kasuna ga ta haysinen taxandi sikka kason kaga an gana taxandi sikkoya a taxandi sikkandi manimeya bito tammi idan sare alli na sinen taxandi sikka mutu na kason taxandi sikka ñawutu nante a ke a ñayi danga sine muma keɓe kunga ñayna kengirndi bakkayi mendinongo wa hakada idda keɓe ha kene keya hi gabi gabi gabi gabi anonga iga ñana anta gelli lefsilinga walakin kegun kitabu nda hadisan kitabu ke jaga diran ne renya masala an ay gonga li tiya garan na bugi dan hadan gintana ho sada ga leslin ta kusu ko mantenga leslin ta ku higa gano leslin ta kunga odinan no wal idan ona tike be ha kana kaya ya gare an kina gana fati anani no kan tanga anni dalli kannanga kasuna atido bito tammi gelli hora garan nyaga ne woni kinello te aro kinan maro te su kasuna atido bito tammi ani hillandin ni kanna ngana sasa tere an fati nkanga fati kenda nyanda nyakenga masana yagare go anya kunda anda kengara anda wa rabbi tadam tan to tan walla qasbane tan ni an kan kusan ta gari fati aha sasa yagare ke a kontine na do warande ke idanya iwa ma gilli warande ke idanga na li hurjonye mana na likki nan kande idanye onat kebe ne ka wata kandini kata sikoya gella ganai sage ya garen ya gani arraja'iyya sage ya garen da wanda ken ko na gadan anan ta san ya kan ngara waran bane wa go hada ke are be ha tene ke sage ya garen ya ni kai danga matimme Allah wa sagandi wa haka danga sagandi ya utappen tano nga ho tanan tano seda no na kunya sedi wallan dan ya garen ngara warandi di ta hillandinga na togo idda ken ogondi ken sagagarenye ana la sagandina anna so hilla sedin tanni anyama yago tappen tano dunga muren tano me ngallen tano ho on tano arabun kanne ngatin kadangani arraja'iyya sagagare mana yagare kebe dura ngam maganna sagani gella gana ni kenya gani awadilli warande ni danga na likata mariya kinan kalle ni danga kenga ni hurjong ana tata sere ba ya kenga tata warandi hananyen walla warandi hillandi nyana makinye sikandinga de ho hana walla hillandi ada wara kasubana tanni kinem fat kya garabe kona tu warande kai da kanya merenga tata anamani tongana kinan kalle idda wado hada jella gana nyi nugunta nya gano dangi kenga gani no gonte iranyeme gella gana nugunta ka hega gadi awa kasunna atudo bito tannanya na goya garin kutum mogo tantakil min iddati talaq ila iddati alwafat ya gare kala gilli warande ni danga na likata kanna ngakinan kalle ni da wa haka da kai nga danga ne ka wado hada anani kinan da warata hana walla tahilla makinya tasikoya na to idan no gonda ni kaya da idda manyam hana idan ngana me ho on na ka amma idda manyam hana kinan kusan daga fati awa gilli warandenñi danga nalli katta kannanga kinan kalle iddanga wa hakada hogaarun kuttundanga namewa dangani kendo howandamminne sukomante kanna kannan karaya anani yagare kinen dawara tasiko tasikandi wa hakada yagare ke antarno kendi kan yagaren tarno ke inati bayina la tarif yagare ke be inenda wara ta tikanni ngan tarno ke ni anan sa ga sero gari yakke ngara ta hana angalla da yagare ngara ta jillandinga angalle asahante ko dai go adi yakke ngara asahante nyen watente ho ondam binnen tai ada yagare ke wara kasubane walla kasu illi yagare ni dan ko ni matimme kinanga arifati saka ke agara be kene ka antarno kain wa hakada ke to ko nga warande ida kenta gilli warande ida na likki nan le ida ke to ko warande ida ni ani danti min ranye ken ta da ho ta da do gon janki meya tasga ke be kene ka kinen da wara waron tikiya wa hakada antarno kain di gaga warni kinen ga walla ko tambe aka hantanya ho on tai kinen ma nan petina kuma ga walla ho tana ke be hakene kai ketto to ko warande idanye kenda sagane katta kinangalle idaya kinankalle idaya sikkandinni kannanga yagarun nogondi kenya kebe kinenda wara nka warandun cikkani nka kinan tuhumantenna warno kayendi masalan serego wattenda kita ama saanteke yagare igwanonga utantakada ken yagare wara ahalle kinelli fati o kusuk koni maga warandun sikki koni timme aganda wara na sahante nya togo antar na gedi amma o kusu kinan tuhumante ngo maga nanti angandang adangari nanti wate kyan koto meda timme nanti intaka baka kedi anta munda ya gareke liqendi hay kada ya gareke warati kenye ay muttahimun bi hirmaniha min al-ird kinan tuhumante ngo maga nanti hay kada ya gareke waraga anta munda ya gareke lokay nyadi kebe hakene ke fuqahawnu nani ba ba'inan tarid kinan pay kada wara warandun cikade me warno ken no gonde na sabu rono do maniya kinan to humante ngoma tas ko kuma a kinan da wara kannanga kinan ma wara gella ta hande ma watun te kade tan no da kinan to huma nan tangara ngara gara wara ke mo du su anda mun da lire kanu on idan kebe warandun cikitin mede ngawaro no ken aha agarno de ay danka ñana kammogo hanangumunti awa gilli kiinan kalle ke awa gilli warande ñiddanga nalli kata kannanga kiinan kalle iddanga na sabunya awarno kayndi hillandigumunti kendigamentanonga anta gilli idda keya awa tokko warande ke iddanñayi ma toujours awarno kay dia na sabunya maniya idda kenta sikka agarno kay kedi kinan tuhumanten go maga kenyan cikagarno kayen wa haka hakada honu golli ke kamma walakin kebe gani mashhur ma ho bangante ngani kebe ya ken nya nan tawa dilli kannanga warande nyi danga nalli likata kinan kalle danga wa haka hakada warno kayen idan kebe hakene ko na tawa ta kanni sikoya gelli are be ga sa gene kenga gilli warande nyi danga nalli kinan kalle danga wa hakada kayen ga dangani hillandin ni kannanga ya garebe kinen dawara antarno ken di mana kinen cahantenya dawara ma kinen tuhuma few nantantamunda lo kenyadi ke den yi danye wa haka da hakada kenta dangani sikkandin ni nga dawara warandun cikkade ma dawara watten nogonñadi oda tuhuma nantantamunda lo keka ke kebe hay ya keya wa gilli waranden ñiddanga nalli kinantalle ñiddanga wa haka da hakada kenga dangani honuti ayi atoko kinangalle ñiddanñe me ken koni wa wa wado hada idan ke ga hay hoy go kee ke kite no ala kulli hal kiiti gabu gabu ara igan kawa jagano dangani walakin haati na hoy idan hillandin ni ke hanan kan oti al hamil de hillandi ooti al mutawaffa anha zawjuha min ghairi hamlin minhu sikandin ni kan nga al hayil allati tahibu ya garake be aga hirisu ngalla anani seredi yakengara wa haka da aroti yagare ke ga yagare ke wa hilisu ngalla yagare ngalla da ngalla dan ni kan danni kannanga ni la da sikkay wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui idan an ga gonu ngalli terenga ni yakke ngara ni qasun tikiti ma qasuki ma konan nanga ni de qasun tikki palatin wa la da tikki kunya muri ni nonga qasuki ma konan da kundu de ona kannan kontene anda tida warale isi sasa kundu hoga mena kannan kontene kasu kasu jiki garati manga ha batu ne go ngala ida nyame kasu jiki timme inta kenya mogodi ya garu go na du kunna lada ngalle kasu hilliswa kasu hilliswa du kunga lada ngalla ya garu go na de kaso do tagande wala da ngalla ta hillo kasu bana do tagande ila dan tintenya wala da ngalla ta hillo idan kembe hakan ke kenni futundu qore ai an tanke aga ladan kunin Allah ona kannan kaga jaten ona lada kya jaten wa hakada na to lada no gonde Allah subhanahu wa ta'ala ti wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ana sa ya gare go ta kinan mun da na tida lada ngari ta siko Allah subhanahu wa ta'ala ti maga tenya walla kanga he ada kinan mun da haraga na lada ngari ta siko ta har sai maduguta que kan ta mun da ki ne ka yagunga tun ka tan nan ma ka dabari walla na ni gaga yi metti kana tin no nganga anna mugundi anna tinda da ngari ta siko anani kan gunta nya anna ya ko karama lemme kana ya kan kalle ya garan ta kana kasu ko man tan da bara haramun tanya idan mutum men do ha mine ne kata jawndi ta ta idan ya garan da da ngalla ai dan ni kan nga kinen na wara ken ni kan nga kasu qasu eh, ke ti kan ada ken ni lada nu sikai wado hada amma hara gana lada ngalla kinan ngana wara kasuna ka tido bito tammani ken kinan ngana karaga ni kenga kinan ngana pa ta kasuna ka tido bito tammani hara gana lada nya walla me kinan ngana wara gana lada ngalla kasuna ka tido bito tamme dikenga de wara tanya gani lada nu sikyani ken wado hada mana hirsunu sikya hay ken kenga nagatandin ni kannan kaxay alxayil allati la taxidu lisgarin aw iyasin naxatandin ni kannanga na ho ati na dawara nka a kenta ladanganna anani sasa a wuñan daga jigidin kuti nantintaxa ladanganla kita masalan ya yaxara mun kiñe tankarage sinayi walla ma kiñe ke ñimme walla dangi ke ya ay madatu nanti kentaxa ladanganla ladan kuti bakkamaxa sasa otini ke dan ni kan nan ka ga kasu sinki aya ta gara ka ko walla yasna min al mahid min nisaikum in irtabatum fa iddatuhunna thalathata ashhur ya gare to an kina gadang ngarangan ta Allah dan Allah ya tin kanya dangane al aisa gigidun kuti yamme kel nyiddan ni kanna ngakina ngana wala kausik wa hakada do ya gare be gani ya garin tugun nenye anani sino nya ma sino te ya gare nya kenye wa bo hada kinan ngana wala kemala dangari hana kinan ga wotai kemma ladan ngari hana kinan karotai kega idanni kannan kai kem fa qasun tikiyai wallahi lam yahidna idan ko ani kasun tikiya amma ho mana ke kem fa qasun tikikan ni hili sunyai kebe ha kala ya wallahi lam yahidna to anan yugo maghrib sun qafa kan wandi maro ara kyaw tu dalle na nan ta kan me garen nan nyagistino te ga kan me garen nan nyagistino kabi na kan ta internet do hoinunga igira na gaja duna ko angir na gaja marok ta ta ida ida tinye digiran tu ko mantenga ya garanta ya gni sino tamido segu gahe sino tamido segu ya garanga makinya kenya ta ya gni sun ka baka no gonda ni gada igara ta kun ida kenya sai no kun tu ko mantenga ya akhi ya la kennan kawa ba ha ya gare ko an anga ni sawan dun kenya ni kenga o na ti kennan ma ya gni masino tamido to ga na daga hida barka andar ga hida ga idan ba da hagar kan kan ta gawa walakin ida bari su ka fake no da kun kundi ga sunye ida sunye do ga ni kitirai ya garan ta ya gani meru ni ta sunye no tinon tam da ta ga maroko na ka ga girni ni ga kan ga hana ta sunye tan nan no arna salam no ngal halan tiro ni dingaran ti ko man tan tas ga ta lamu dika tangara ngara Allah ga ti wallahi lam yahidna keda ko jan ya ta me garan nan yagi sino ni sino segunuya parce que yagaren ko ada goron nan jaw wa haka da ya gara on kan jaw timmene an an alla be ga yagaren kanu min ka tay gunga kunga timmena di ne jaw ngendi idan kella waya gina nani ne sino tam tammi sino tam tamdo koy meya walakin to anate hara gana nyo kan ta de mari golle kadi to ka gara diga me ko koni nyammo ko bedi wa haka da na tanki nyammo ko bedi ajara gin tan no ku imme bangena walakin yala o to anan ka ga o ku tan ta kana ga jannati bari man da wa la ga jargi nu kudo wana kenya ko ina nan tan jarge ran ta kawana keda bari aga da hi kenya mo gombe nan ci ha ma mo gombe nan yan internet nu mo gombe ala kullu nan ta wa kenya mo gomme walakin ala kullu ala ona kutunde ka ko ina no on ta wa nan ti ona kusan ta kanya sino tam do to kan ta ya ni ma kon ta ken kenna bari walakin temben to ku di tem ku be rugati ni tembe nga. ila ta da bari maroku non idan ya harabe kan la da ngalli kaso kasoy sabuda walla da sabuda ngana wara ala danni kan ay danni kan nan kagaya kenni kasu sikkiyay wado hada wa hakada hotananonga anani sata sasa ko ni kine ladangallenga ka ke ñimmema ladangal anga tanga yagarugonungalla kunta ladangalli jawngeni honugadinta ladangalli me a few a yagarungadi wa hakada yagare fe ganta asare ko te anta sarde anta sarde yagare be ganta lada ngalli anta sarde warni lada kebe hakena kai alla daro lenkandi hikma sabu dangan gelli lemme nganta no gondi allah subhanahu wa ta'ala kenya nyana hilisu ngaga amma ngana no gondi kenya vitamin ndo ngana sare kenya suguno amma ngari na lada ngari agotenyen walakin awanyana kanajriyan yagaranga ne sugundini kana lada ngari ndo ndomi hongan sallallahu alaihi wasallam ndomi hongan lani ya hongir dinu di kem mo ya aya kan jara aya kan ga sare ta ku sanda daga tere katuna katan dinga di ya kan kiri tiada lada ngari no wa ati ya ti ma lada ngari ata da ne ha ida kya ko amma hi pinan biwa ha an kan tan maka sungar kausu ki sasa nge gille no ngan jera gille no nga suna ta ninya hakene kira ko anda ga jeni anda no gonyo tanya kunda nya kunda ya garan ti ko nan dake nyam mo dim ke an gille re ma ho nan min nga dabari kan ko ni mana da kenare ya garan no hanan nya ni igo an kaga aga garan pananya hakere ke sun tanya mo ma amma tirmin ga ma da na gara tirmin nya ita da ngani ai ya garan ngani sugundi ne ya garu ko na mi kan ta sugunde ngai tala da ngani hono gandi togo sugunde de tuni wana da ngalla hono gandi togo sugunde nyimbe di la dan ta kutini kem fa atinya na gara hakre kita me adanya ti akan ni jena na nyede sareng ngana ona ne renga sareng na kitine renga ro kite be kan kawa anga tukani diga ame an jawo kuma wonno ne ke jena na ke diga ame an ta kawa diga paramu te ma ta ko ni apara tinga makinya ma ko ni idan dokan ta wuda ga lemu no be nu ga nanari iya kundo sugunde ngame tere yagarenganati ima ngari maga kenya maga gajange do hotane yagarenga sugundini fil ghalibi antaka bana ngari idan yagare be gana kitawundangi hilisunga lempakatinga unga sino tamdonoga toma tamudo soguma ube da ken kammunde ama ladangari kinen dawara kinen karotai agai danni kannan kagaya kebe hakene kai agai danni kasuku sikkiyai parce que allah ti wallahi lam yahidna agai danni kannan ga kasu kebe hakene ke agaga ahilisuwa ama hilisu agaro aya no nogondeya idan gare be ga tinye lada nga awun kinye lada nga menun tira lada ngari nka kemma lada ngari kinen nga nawara kinen nga rote su ay dan ni kanna nga kausik wa hakada karagandin ni kanna nga gai man irtafa hayduha yagare ke be anyi lada nga lide nka sata ala da nga kenkuti lada ke giriba kanonga nka awu makiñewu sigiragadi ladanga kutini bakkamaxa masala nani ladangalli nautu gelli sino tammido hillo tammido suko a ladangalli ken cukomancenni sasa keungum pay tampillero sino karageay ladan kutinonga ha hakene ka wataxandini katta hilloy e. nka me ogana tona jaga wataxandini katta sikkoay e. hananni kannanga ananya antatu huɓegada lada ke kutu akan ko ni lada ke akuti tudi kundu tani ma kan ta ko da lada ke kutu aga nan ka fani lada ngalla awun kama kinye ho do ga tini saza ke ken ta lada ngalla ga fa kita akan ta tumbani ga gani watti ni wa sugun dia ani wa hubeni akan ko ni ta ko ndi lada kutu kalada ke ken kutu din kan nan ga kebe lada ga kutin kawa ku kebe gara lada kutu idan on daga do ho hana kayan o hana ke kebe ladanga kutin kanta sababu kebe ha kaya kina ngana wara ai dan ni sine kebe ananya ni ladanga la kaladan kuti nka awum makinye lada sikke nkanta tu sababu sudi ladan kutu kewu kei dan ni sine kasu sikki afwan kasu kabi kenni nogon kallenga kasu sikki kenni kannanga kempai kene iddatul ayi fa gigir kuti yemme ladan idan yagare so ay ladan kuti bakka maga antatu sabu ga ladan kutu awun kamati nyadi ona ti kenni danni ken ni tinai qatun kabi kenni kannan kaga galla ni nokon kallenye qatun tikini kannan ken ni gigir kuti ke kallenga kinanga da wara ni danni na tine hillandin ni kannan kaga kebe idanga kuti me awa to ni saw be ga di dan kutu mana saw be gadi di la dan kutu afwali awa to saw be ga hilis ke kutu imma anani wate anda kita ga kutu walla kanga ina ko sugunde ke kenya nda la da ke kutu walla kanga da itu munje ko au kenya la da ke kutu walla kanga dokotoro nyanda operate go nyande kan no gonda ta sarne kenya nda la da ke kutu agoni awa idan kebe hakene kai fanu nyugo kusu kiite nyana baane walakin oko hatan pantini ni kiite nya hilloya hanan ni kannanga akan ko a ata men ta gadi nan tilada ke wasa gane misale bi operation go opero ndo go opero ndo no diga nanya arellen kan no gonde anta kala da ngalla anta sarne ka ay ma ko ni ada tu pai pai nan timani ila da nganta ka gane kembe ha kene ka ay danni kan nga kasu sik aro gi gidun kutia aran tini bane tata awatu sababu be ga dila dan kutu ke andin ke na dan kutu gara opere ne kebe nyillen kan no gondi ken nda kutu aga antara sa gene na to awon akendi kinan ngana wara ay danni mani me ya kasu sik warne kan kanna bana gidun kutia aran mo hillandin ni kanna nga ken nga tu kebe ga dila dan kutu anani sugunde nyani wala kenga he wattenya ni wa walla kenga hota nani me akan ni no ne aji kan ko diwa din nanti ila dangar ni ajji kan ngari nanti ila dangar no wati ra ken ni a hay to ko kundunya makam pagati maganda la dangani agana la dangari biram ba nay danya ti la dake hay to ko ken nyam mo wadi antan ka ajji kan ni nanti warna ngari kan ko ni anay sugundanya ni wati ni tiga de mangan duguta sugundenga kesu ko manten na ma bugu kinan ko anten awa toko kinan kontendi ma sugundengan kuti sugundengana kuti biranbe kemberenga mani ana ida nya tiladan aha sasa ada hakati ke suka umantanya akan koni timmenda gena ma anani wate ganye wate ka jare ladan mahali walla ni ne sugunde ta na lada ke kutu sasa sugundenye me ladan mahali idan sasa kebe haykene kai kewa idda nyana ko ho hanan mogo sine kasu kabi nogon dangani kasu sikki iddatul aisha gigirun kuti yemmen kallen dangani wado hada idan kya hakken hoyenga walakin amma madhabil hanabila kebe gan go bangantenga madhab al hanabila ikunti kebe danga kuta anta ga gadi dan kutu ay danni kannanga sine kebe ga danga kuti kebe ga dan kuta wasawu ketu de awasawu ketu a a ama sababu da timme ladanga nari anai danyati ladanga ladanga mari a haita guna kita majigidun kuten kinen kan timme mana magan timme tankara kan kinenga anani kinen da wara kenda nyaunga tampille do sino karage ay wado yi sasa sugunda nyanda ala dan kutu walla wate gwanya kenya ala dan kutu wate ke grino nka har kan ladan mari madhab alhanabila ita taxuna ma wungan kine sinnul aisa kuti yemme ngunga tankaragen kine ngana timme ha timbe tankaragen kine ngana timme ha timbe ana idda ñakaw sik ona tabe ha kene kay ke ne nebe ha kene kay yala keni toñongunde ñama toñongunden fe ma ko to heti kenyani hohana begada konanga ngalla ni. kite be ko beganaron koteñani ta nga jongen ya garabe la be na kuti. ta tu saw be gara lada ta kutu wabo hada tewa idda nyana sinia kina ngana wa hillandin ni kanna nga tu saw be gara lada ta kutu nka aten koni ata men ta gadi nan lada ta warni ada tu nan tike lada ta garni ko ida opera opera ndo go nyallen kan da tu lada ta garni kebe hakana kai dan ni kanna nga qasu sik sikandin ni kanna nga ko anda lada ke kuta wa sababu kesu masala anani watiani walla kenga sugundani walla hube tanani me aji kan ko nadi nan lada ke wasa gani mo hondi otina ma malada ngani lada ngana ra nay danya tu lada ngana lada ngamari ga gadi lenjuru be ganyu no kengirno sugundanya gani sugundanya me lada mari watte ko anya watte njare lada magari onati sa ta awa idda nyana mani me ya awa idda nyana sine ko ho hanan mo wa do ada idan istikki ami hillol laaɓiñi danni kannanga siine bana i danni kannanga kasu sikki wago hada idan keɓe ha kene keya hotananonga almustahaba watte hore ndumke mana yagare ɓe watte hore ngay watte hore aɗo hilisuntabana wa hakada watte hore ndo hilisunga ɓakameɗi ti hinu dantanpea hananni kannanga hilisum pore binni binni binne ñen watte hore ke ndumɓe ñen wabo hada hili a kan sumpore akem barkata nyana simpinta manyani amma wacce wore kem misane nyana ne ne ne nyana simpinte sikkandi hili sumpore timinta nyani time nyane wacce wore timenta kenga nakatandi hili a kan na bugu hili sumpore anda bugu awa simpina amma wacce wore ngana bugu kan ken taka simpini idan doktor nu nyanna nakatandi ke kai idan onati kuɓenu hay kene keya ada kulli hal fuqahanu koni datti konya koni watte worenni kannanga watte ani ko farengara komo merakidatum min ashaitan dambunne ani gelli setaneya aga yagaren kitta shaitane ga mundaina adina ñagamba kamma watte worenganni kannanga anani horenga bakka yagarenga ha tincu sukahumantenga bada gore nyamba ka kenga wa hakada wati ane ta ga hada maran mellagana ken ta ko ni nan tanya kenni no ni tanya walla na kunna walla na kunna da o wa kan ni toro nan tu ya garunga wati ga ga ya garunga nani kunta yubunga wa do hada masalan ya garu go gona nonga akramakumullah kina ngane sakalle ma on kana ke babunwa kunga nonga wate gwano nga hali kina nga go gwano nga kina nga na sakalle ma on tasu man tanjia kwa ya garundi yagare gwano kinangana sakalle maxuta suma kanen tuguwa kusa yagarundi wa hakada yagare gwano kinangana ko maxunu mancellaterea kusukahu mancenga yagarundi yagare gwanonga kinangana sakalle maxuta fo hore ñambakke magara kinembeteke kusukahu mancenga yagarundi yagare gwanonga kinangana sakalle ma ko ko su man man kota sumanjogia kusukahu mancenga yagarundi yagarunga tunganonga walakin kenta koni nanti noleñani allah waddudoxotuno an na jara walakin ne nan nanti ko islam ya gara he walla kan wata na tare laga no man na be sura kana mo idan wata wara da garul laga sahaba garul laga faren ke ngare salatu wassalam walakin wa wata wara ngana ya gara be ken kai dan yana kammo ona ti ken nyana ko ataran ki tun kutunga nyana mo gombe hanan ne kan nga mu'tada gella gane illa daga kan kay gara nyen an ga nyini ya gara gwanonga ken ala dan yi bitotum mai walla ala dan yi biton nyeri ai ken dañi watte horente a hili sunganar bito tumi bito ñeri a halle watte horen la kita wado hada kasa a ken namani ñana kaso di kum bito tummi hakati nganari anani ala da ñerni kason cikko ñayi walla kason tammundo karago walla kason jongade ana bito tummi a ñana walla ana bito ñeri a ñana toujours a ken mani nyana ala da ke harati nganari harati su awa ken kontene nanti i dampay gariya ana kumbito tummi konte walla ana kumbito ñol konte bito ñeragañi ala danga waɗo ada awo sallen kaga ga walla kumbito tummi nogonde walla kumbito ñer mogonɓe toujours kaso sugadi kem pakati ko konkini ana konte laada bane dangi hillande ana konte laado hilli dangi sikkande ana konte laada sikkandin timme a nga ala da ala da ka senkoni idan ananya are sasa wacce nga kinen da waranka adani wacce horenga araga na ala dan ni biton yeri ay walla ala dan ni biton tumme kenya na ala dan ajonga na kaso jonga den ye walla ala garunya ni kembra ngo ona ti kem pakati ngana tinye taso awa kontene nan tilada pakati kinye idan kenna kannan ila ilada kaso so ana biton yer konte gelle biton yer ga ni biton tumme aga ni awa na anda ne kaso ntiki gana timme no kube a kontene tikannga ilada kase ay danyame nongo hillandin ni kannanga mutamayyiza anani yareke ahilu soren da ala dan pore nga bakamedi oda kanda hilu sum pore ken binni binnenyen amma ladan pore kenga adum benyen anani ladan pore ndo hilu sum eh, eh, wate oren ndo hilu sum pore nga bakamedi ona ta gana hilu sum pore nga hatimbe anakan konte hilu sum pore nga hilu sum pore nga gore binne kenana kuti hakatimbe kembe nga anakan konte wate nga. idan hore binnanganari ana konte hilisu bane dangi hore binnanganari kasu illande ana konte hilisu bane dangi hore binnanganari ken palle ana konte hilisu sikkanni dangi idan kenga gollini tikannanga hatampantiye mana horon patampantiye ake idanni kannanga a gollinti horon patampancenga enat kedangan mumayiza sikkandinni kannan karaya mutahayyira kebe gani latamintenga masalan anani yagare ada kengere tu ngarita hana be kenya ni kusanta kanya ma wate horeng wa hakada horo kunta bakamedi akanga te hore da hili sore inta bakamedi walla kanga ya aha yagare gwani adanya da tu ngari sino manime manime nka aton ko ni mungu ni bito manime nyana yana bito tumyani bito nyera na kem mungu wa hakada ahoron ka hanta hatan pankini bakamedi akanga te hore na hili sore ni bane nyai kebe ha kana ke ke yidan ni kan nga qasu sikki kal ay ta ko girin kuti yemma mo ke ga yidan ni kan ka ga ya qasu qasu sikki ko girin kuti yemma mo idan din ni kan na aro lagare imratul mafqud kebe na ga sanku on tan ko ta ke bare ngi anaya gare go ta sa na da gon tan ko te madhabil hanabila ikunda hinunga idi panci ho da kanya sino na gatiya adi da be tankabe ya walakin ne fahantenni kannanga sagane katta na be ganonga ta sasa yagare aki na daga onta mogo sutu kinenga kinen kala awa birena onta ko tai na daga na kat na kitananga awa ki na daga onta akibara sutu akara awa birena onta su sutai sasa kiitana ngana kebera ko to wa golli ni kenya kamma kiitana ngana ti daga ta ko sino na ti gana ti manna likatinga aha na daga golli ken kamma kiitana ngana ti daga tine wala golli ken kamma kiitana ngana ti aha daga kasu hillimya wala golli ken kamma idan kebe hakere ken nanti sino na atani wala sino kabani naam kaunu na kenya konni walakin digan ta hante ati asa gana kata kitana be ganonga masalan tere ko adi ken lenna nan no ministre ngana tal ko sasa ko ken ngallen nan no maka he eh, amma tere kan da tere be poka tere kunna ni mesu man tan to hana diga mar jamane nga ken ngana tan ki ken ngallen ko tanya ni ken nga ho san ta wata gane kata kita na ye ya garen ga kata kita na be ya ken nyang kiti ni nan ti daga taw ke hakke na ti man nari ken pakke gana timme ni kata kita na nga watin sama tul qadi angadi nyamar ti kebe daga sasa hakatin kinye kitana ngatini jaganna idda nya qasuna ati ado bito tammi ko kinan kallem mogo qasun na atido bito tammi gana timme brambe kitana na wa n'a nya awa daga na yahin nka gelli kina hanan nganari kina hanan ni sugande nye sasangara hutti kaso bero yagarenna anna kenya diwa kenna kinanga yagarenna toko kina hillandin maga walla kanga ya ahanta hucci kase den nin ñakkeñayi sasa yagarenga baka kina hillandin maga awai dantaxuna sagane kati kina hananga wado hada kiten pay kena kaya anga tilamin care hakra allanta nogondi n'i lenyani gallenga de andara agana i huttenyai a huttenna saga agana tinta kenyai a yakkenyancagenai idan inat kerangani iddatu imratul mafqud ya igo be ga sanku kenya ke idda wado hada idan kebe ha kana ke ya diga gabe gabe gabe ano to ano maga mafqudu ya kan ke barendi walakin aw sahan tem pa gara kebe konyan idan ko be ha kana ke idda num pa kunonu tumya ka kiti gabe ano ngoga nyamun dana koni walakin hakat ke mo gondangan idan ya gare gwanon hanan ni kan nan nugunte iddatul hamil هلندن كان عدة المتوقع عنها زوجها من غير حمل منه سكندن كان عدة الحائل التي تحيض يا غريك على هل سن الله كينا نورا نغتلن كان الحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس كبه غنتا هل سن الله قصي صابدا ولا تغنى صابدا غني كينا نورا كن قاقا يدا كن نغتلن كرغتلن كان عدة من ارتفع حيضها يما كبه هلسون كتبا كي أو قمكني هلسون كتبا ثم دين كاننا امرأة المفقود يما بيغا سانكي سانكي يما نقي إدى واضح هذا إذا نوات نقاد أنواع العدات إدن المعتدات عفوا أنواع المعتدات يغرب بينك إدى نيانا إنو لكتم يا هيكني angana idda mun di islam agundi mo o mo asagane kata kutum mi anta bakino gondi idan kebe ha kenan ka ala kulli hal higa biga be koni wa hakada higa be ano asuye fikeya asuye fikeya na fakun kitabu hadisan kitabu an ta gane katu kunye anna ha me be kitabe walakin wa yam pe murunu jaman ma sirtiri normal ma ke koni ra yati tafsiriya tafsir no na tafsir na ke koni ran ni kannanga fakun kitabu na ke jaga nan dangan akoni ran ne renye nka oku wa tu tanta ho gabe ma kan nan tangara kana tawo o wa ku ko na ku ko ni kaset nu kuma no hawti la Allah serga be aduna hana tay kyan ci o ga de ko ni kyan ga ku ko ni re ti tafsiriya onda to na to munya ko warna walele nya na buru hara ga na tafsiru gumunyu ko ni wigi konni honi konni walakin onda ti to munya walele den nya na warna hawa do da tullele insha Allah Allah na mu na ko o kontine do da tun sallallahu ta'ala wa sallam ala Allahumma, Stefan, Stefan Hansen. شكرا لكم Thank you.